maganin ƙarfin maza na sha da shayi. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, da farko dai muna wa Allah Subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ƙara nuna mana wannan lokaci a cikin wannan gida namu mai suna Adrakna TV wanda yake kawo muku magunguna masu sauƙi masu kuma amfani a jiki kuma kala kala. Tunda na ga na Islamic Chems zuwa namu na gargajiya na kaka da kakanni. To alhamdulillah a yau ma na kawo muku wani magani na karfin maza wanda ake haɗawa zaka iya kuma haɗawa da kanka a gida. Abubuwa ne masu saukin samu a ko ina ana samun su, zaka iya haɗawa da kanka kuma magani ne mai amfani kuma mai motsa sha'awar namiji, mai miƙar da gaba, mai fiddo jijiyoyi wanda mutum ko da ya sadu da shi sau ɗaya to insha Allahu zai ƙara komawa. bince zai yi adadi kaza ba amma ba zai yi sau ɗaya ya ƙyale ba. Zai iya kara koma ya koma ma ya koma ya koma iya yadda yake buƙata kuma ba ya da cutarwa ba cuta a cikinsa. To bi iznillahi ta'ala yanzu za mu faɗa cikin wannan aiki ga dangadan kamar yadda kuka gani. insha Allahu. To kamar yadda kuke gani da wannan itacen ana ce mai zankankan Insha Allahu ko kuma tuntuɓar harshe shine wannan ake gaya mai wannan suna. akwai sassaƙen shi akwai kuma itacen shi to wannan itacen ne haɗi da sassaƙen ma na kawo muku duka gabaki ɗaya dan dai ku gani kuma duka gabaki ɗaya ana amfani da su a cikin wannan magani wannan kuma wanda kuke ganshi shi mai tsanwa tsanwan bayan nan shi ma yana zuwa kala kala wani yana zuwa babu wannan tsanwan bayan wani fari tas ma za ka gan shi gabaki ɗaya abinda ake ce mai gwano gwano sunan shi ba wancan gwano na kwari ba a'a shi ma sunan shi kenan abinda ake ce mai gwano sunan shi to saboda haka shi wannan shi ake nemawa idan ka ga mai tsanwa tsanwan ya fi aiki a jiki sannan kuma ya fita da sha'awa kuma ya fi miƙar da gaba sosai ya fi kuma gudanar da jini zuwa a gaba nan ya rika shiga yana fita sannan kuma lokacin da mutum ya sa a ran shi yana so gaban shi ya sauka lokaci guda wanda yake taimaka mai ya sauka wannan shi ne, ba wai mutum ya sha ba a'a ya miƙe kenan din har abada a'a ba haka wannan maganin namu yake ba bi iznillahi ta'ala in aka sha lokacin da kake buƙatar ya sauka zai sauka lokacin da kake buƙatar ƙari ka ji ka ƙara kusanta iyalinka to za ka ƙara kusanta to kar dai amince a yi mana subscribe ga shi nan gurin sannan kuma a danna alamar ƙaraura domin samun irin waɗannan magungunan akai-akai to wannan kuma da kuke gani wannan itacen itacen ɗan kamaru ne ɗan kamaru a duk inda ka je ka ce a baka ɗan ince ɗan kamaru insha Allah za a baka shi za ku ganshi kamar yayi bawo bawo i wani lokacin haka yake fitowa wani lokacin kuma za ka ganshi ba wani ban kamar yadda kuka ga ina misali ina kakkarya wannan wanda yake hannuna don lokacin za a ganshi baki kamar haka ya dan yi kun gani za ku ganshi ya dan yi duhu haka wani lokacin kuma za a ganshi kamar wancan wanda na dora aka shi wani lokacin za a ganshi kamar wannan to ala ayi hal dai ice dan kamaru ake nema saboda ita ɗan kamaru yana taimakawa gaban ɗa namiji sannan kuma yana ƙara sha'awa sannan kuma yana ƙara kuzari sosan gaske. ita ɗan kamaru ma kaɗai ana haɗa abubuwa da shi shi kaɗai a sha sannan kuma a samu biyan buƙata ɗari bisa ɗari kamar yadda a ɗa namiji yake so ko kuma yake buƙata. Yana tayar da gaba dandana To na gaba kuma hakkinmu na gaba shine gashi nan wannan abin da kuke gani murici ne amma ba da faffe ba. muruci ake samu ɗanye a bar shi ya bushe muruci ko muruci a wasu wurare haka suke faɗi to gashi nan shine ake samu in aka samu ɗanye sai a faffarka shi ko a daddatsa shi idan aka daddatsa shi sai a bar shi sai ya bushe ba a aiki da shi a ɗanye domin kuwa ba zai yi ba sannan kuma ba a yin aiki da shi a dafe yauwa sai an bar shi ya bushe kuma idan ya yi wannan baki-bakin sai a zauna a gyara shi wannan fata-fata ta baya duk a yi ƙoƙarin yadda za a yi a tayar da ita da wancan a kan domin kuwa yana da ɗan ɗaci ɗaci daga ƙarshe ƙarshen wannan in a ɗanye yake. To wani kenan, amma wani kuma za ku samu baya da shi amma alal ai dai ko ya ni dai in aka zo da shi a yi ƙoƙarin gyara shi a faffarke shi a bar shi ya bushe. Yau kamar wannan da kuka ga allan lanƙwasa shi to aka tashi yin aiki da shi. in aka ga dama za a iya faffarke za a iya rage da ira abubuwan da za a rage a ciki to wannan kenan wannan kuma na gaba da kuke gani sanya ce sanya saiwar sanya ake samarwa domin ta cire sanyi domin ta tare jijiyoyi kananan jijiyoyi tana taimaka ƙananan jijiyoyi tana fita sanyin mara kamar yadda kuka sani cewa sanyi yana hana a ah, gaban mutum ya miƙe ko kuma ƙanƙancewar gaba duk yana sawa ya sa ƙanƙancewar gaba ya sa gawanka ya sa ya fidda ma sha'awa ya duka gaba ki ɗaya to saboda haka ne shi yasa a cikin wannan haɗin ake sanya sanya ga ta nan kamar yadda kuke gani wannan dai sanya ce sai wasu sanya ce ake ɗauko ta a sata sannan kuma ko ɓawanta ko kuma a a jijiyoyinta to ne ko bawon jijiyoyin ko kuma itatuwan duka ga baki ɗaya suna da amfani da za a ce zaka sa ta a baki ko ita ne kaɗan za zaka ji bakin ka yana wani iri alamun cewa duka ko inanta ita magani take yi to saboda haka shi yasa muka sa ta a cikin wannan haɗi namu na maganin karfin maza ma'ana mail fawa to daga nan gurin kuma sai a kawo citta-citta kun sani sarai dai ba sai mun yi dogon bayani ba dama an sha bayani akan ta miraran wata kararan an maimaita an maimaita to citta dai kamar da aka sani tana taimakawa da haɗi wurin a rage a inzali da wuri sannan kuma tana taimakawa in suka haɗu da wa'innan magungunan tana taimakawa ta wajen ba da kuzari da ƙarfi kuma to saboda haka ne shi yasa muka sanyo ta ita ma a wannan a cikin wannan haɗi namu da mai albarka da muke so mu yi yanzu to insha Allah kar da amince da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa yauwa domin haka ne zai kara mana karfin gwiwa a gare ku kuma da ba mu a gudunmawa muna godiya to mu ci gaba to wannan dai cita dai muke kai kamar yadda aka sani kuma ba a nemo bushe ɗanya sai bushashiya daga nan sai mu ajiye ta gefe guda sai mu nemi namijin goro wanda kuke gani namijin goro ne yauwa namijin goro ne wannan kamar yadda kowa ya sani kuma daman kowa ya san yadda namijin goro yake da amfani ko kuma duk wani namiji ya taɓa jin labarin namijin goro ko da baka taɓa yin amfani da shi ba zaka ji an ce ai namijin goro in kana ci yana yin kaza yana yin kaza game da mazakunta ko kuma game da kuzarin ɗa namiji to saboda haka mu ma a nan gurin bamu kyale shi ba yana ɗaya daga cikin kayayyakin haɗin mu na wannan magani shi yasa muka ce bari mu ɗauko namijin goro shi ma mu sanyo shi a ciki kamar yadda kuke gani gashi nan gurin a kusan guda goma ne ko in ce goma sha hudu ne a cikin wannan haɗi namu bi izinin ta'ala kuma dan ya mana fa'ida sosai za mu saka shi to ana nan sai mu ajiye shi daga nan sai mu ɗauko baƙin gagai baƙin gagai baƙin gagai sunan wannan iccen ga wanda bai san shi ba wasu kuma sun san baƙin gagai to saboda haka sai mu ɗauko baƙin gagai idan muka ɗauko baƙin gagai sai mu duba masu kauri a ciki akwai wanda ka gansa kamar tsintsiya a'a ba irin su ba irin waɗannan muke so su waɗannan sun fi ah, ba da abubuwan da ake nema yauwa kuma kowa ya san baƙin gagai ko da shi kaɗai karka jiƙa da ruwan zafi kana sha insha Allahu a hankali a hankali ka zai warware kuma zai ƙara a za ka ƙara kuzari in Allah ya yarda sai dai sai ka ɗan ɗau lokaci kana shan shi in dai mutum ya dawo mai yana shan baƙin gagai akai akai akai akai akai akai to in Allah ya yarda zai ga fa'idoji da dama to saboda haka shi ma shi yasa muka tsakuro shi muka saka shi a cikin wannan haɗi namu mai amfani ko mai albarka sai mu ajiye shi gefe guda sannan kuma sai mu dauko farin gagai wannan shine kuma farin gagai ma'ana ɗan uwan shi to duka gabaki ɗaya kowanne yana da aiki dan dai shi farin gagai yana da ɗan ɗaci ɗaci kaɗan shi kuma baƙin gagai baya da wani ɗaci biyu da komai yau amma shi wannan yana da ɗaci gaskiya shi yasa a'a ake ɗebo kaɗan a ciki shi yasa muke samun kaɗan yawwa a sa farin gagai kaɗan saboda jijiyoyin shi ko kuma in ce ɓawon shi ci gare shi wani lokacin idan yayi yawa kuma a cikin abubuwan ko kuma zai iya lalatawa duk da dai a shayi za a sha bi lahi ta'ala to idan aka samu farin gagai aka samu bakin gagai to sai a ajiye mana su gefe sannan a rika tuna mana da subscribe da kuma danna alamar karawarwa domin kara mana karfin gwiwa to sai mu ajiye su gefe idan muka ajiye su gefe kuma sai mu nemo wannan abin da kuke gani shi ne ake cewa tsintsiyar maza yaya tsintsiyar maza sunanta kenan tsintsiyar maza kamar yadda aka sani kamar su ma a ɓangaren mata zaka ji an ce tsintsiyar mata tana ƙara musu ni'ima to mu ma a bangaren mu maza tsintsiyar maza tana kara mana kuzari da ni'ima da da kuma ƙara tsawon lokaci wannan kenan da kuma uh, mani baya fitowa da wuri duk tsintsiyar maza tana yin uh, wannan aikin to saboda haka sai a nemo tsintsiyar mazawa da take kuda ta ɗan wuce wannan misali yawa ita za ka ganta daman kamar tsintsiyar take kamar tsinke kamar wannan din take ba ta da wani kauri daga nan kuma sai mu aje ta gefe sai mu nemo wannan itacen da kuke gani Saiwa farar geza kenan saiwar farar geza Da abubuwa a haɗin da muke yi na magungunan maza na ƙarfin maza afuwan na ƙarfin maza to muna saka wannan ah, saiwar farar geza ɗin a ciki saiwa farar geza tana da amfani sosai da ita da gauɗe kusan irin amfanin su ɗaya da ita da gauɗe yau kuma kusan kamar su ɗaya har wa yau to saboda haka shi yasa bamu sako gauɗe a cikin wannan a haɗin ba kawai sai maka sako saiwar farar geza ɗin amma kuma nan gaba insha Allah muka tayi haɗa wani za mu sako muku gauɗe mu nuna muku shi shi ma ku san shi kuma shi ma ku gan shi yau kar dai amince da yi mana subscribe da kuma danna alama ƙararrawa gashi nan da jan rubutu a ƙasa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa to wannan da ake gani sai wa farar geza ce to dole ita da ita a cikin wannan haɗi yawwa daga nan kuma sai muka nemo asuwakin mata wanda ake ce mai da larabci al'urkusos asuwakin mata ba san shi da turanci ba amma larabci sunan shi urkusos to daga nan gurin kuma bayan an nemo shi to idan muka ga dama za mu iya daddatsa shi inda so samu ne mu faffarka shi a daddatsa shi misali ya ɗan ragwalgwaje haka yauwa saboda mu samu damar a da shi gari ko kuma dakawa ko kuma niƙawa ga baki ɗaya inda indi niƙawa ne ma ba za a saka shi haka zagam zagam ba dole sai an ɗan rarraba shi aswakin mata shi kaɗai ma kamar yadda aka sani kwanakin ba mun taba ba da ta fa'ida akan shi yana da amfani sosai shi yasa muka sako shi na gaba kuma wannan da kuke ganin shi sunan shi maƙarho. Wannan shine ake cewa sassaƙen maƙarho. Sassaƙen maƙarho yana da amfani sosai a jikin ɗa namiji ta inda yake fitar mai da sanyi, yake fitar mai da kuma ya ƙara mai kuzari sannan ya ƙara tada masa jijiyoyin da yake gabansa, yau ya ƙara masa kuma sha'awa. To shi yasa sa shi ma maƙarho ba mu bar shi ba. Muka ce bari mu ɗebo sassaƙen maƙarho kuma ga shi baya da taurin kai. dandanan in buga shi ma in daka ma mutum zai zai iya kuwa da wuri yanda ka san irin biskit din nan haka yake to daga nan gurin kuma sai mu kawo abin haɗi ma'ana a karamfani kamar yadda aka sani dole sai an haɗa irin waɗannan abubuwan da karamfani domin shi ma yana ba da gudunmawa wajen riƙe mani da rashin ba da saurin kawowa da wuri da kuma ƙara kuzari kamar yadda kowa ma duk ya riga ya san duk mafi yawanci irin waɗannan abubuwan da muka kawo duk an sassan su an san kuma amfanin su a jikin ɗa namiji sai dai haɗa su ne guri guda dai kawai ya zamanto misali kusan in ce sabon abu daga nan sai mu ajiye gefe wannan kuma da kuke ganin tsidau ce ƙayar tsidau ƙaya ta tsidau mu a yankin mu abin da ake ce mata kenan ban san a inda kuke ba to amma wannan ita ce muke cewa ƙayar tsidau ita ma ƙayar tsidau tana da amfani ganyenta da kuma 'ya'yanta amma a wannan bangaren karfin maza mafi yawanci ana amfani da 'ya'yan ne to ita ce wannan da kuke gani ita ma sai ka tara ta ko kuma ka je a siyo ta ba dole sai an baka da ganye ba a'a 'ya'yan wannan su suka fi a fawa yawwa suka fi fawa ko su kaɗai wannan aka yi garin su mutum ya rika hambaɗa yana bi da ruwa to bi iznin lahi ta'ala zai ga canji da wuri zai ga canji gaban shi zai zazzago zai girma kuma zai ƙara kuzari to alhamdulillah daga nan gurin sai mu tafi filin da za mu zo mu haɗa waɗannan kayayyaki yau na farko dai mun zuba makarhon mu gashi nan gurin sannan na biyu muka zuba saiwa farar geza ba mun zuba saiwa farar geza shikenan sai muka zuba cittan mu yar madidiciya ba mun zuba citta shikenan sai muka bayan mun riga mun zuba citta sai muka zuba icen mu a dan kamaru sannan muka kawo zakankam ma'ana tuntuɓa harshe muka zuba muka zuba maruccin mu ba mun zuba marucci shikenan sai muka kawo a gwano muka zuba yauwa sai muka kawo sanya sai muka zuba kamar yadda aka gani ba mun zuba sanya shikenan sai muka zo muka zuba farin gagai ba mun zuba farin gagai sai muka kawo asuwakin mata sai muka zuba sai muka kawo bakin gagai shi ma sai muka zuba shi kamar yadda kuka gani muka kawo tsintsiyar maza sai muka zuba amma daga baya ma mun dan ƙara tsintsiyar maza kaɗan ba tare da mun nuna muku ba sai muka kawo wannan ƙaya mu da suna tsedo muka zuba ta muka kawo kanumfarin mu muka zuba shi sannan kuma sai muka kawo a namijin goronmu shi ma sai muka zuba shi a ciki to bayan nan shi kenan sai muka je aka ɗan buga su haka a cikin turmi domin suna da yawa ya kamata a ce an buga su za a kai su a niƙa su kun yadda suka koma bayan an riga da an buga su wannan shi ne to wannan shi ne yadda suka koma To wannan shi ne yadda suka koma kamar da kuke gani. Kar a mance da yi mana subscribe da kuma danna alama ƙararrawa domin bamu mu ƙarfin gwiwa. To daga nan gurin kuma sai muka tafi filin niƙa aka je aka niƙo su. Za ku ga yadda suka koma suka yi gari. Kun ga yadda suka yi gari suka yi tilis suka yi kyau. Wannan shi ne. Kun ga yadda suka yi gari. Sun yi gari sosan gaske abin ya burge ni ya yi laushi. Suna ta kamshi Kun ba a sa kayan yaji ba amma akwai ɗan yaji a su Abin citta. Kuma daga baya na manta ban gaya muku mun saka citta mai 'ya'ya shi ma baya daga baya lokacin da za a niƙa mun zuba citta mai 'ya'ya. insha Allah Allahu ita ma za a iya saka ta a ciki. Wannan shine to yadda ake amfani da shi. Kullum ta Allah ana shan teaspoon ne a cikin ruwan shayi mai zafi kamar yadda zan nuna muku yanzu. Kun ga yadda yayi laushi dai. Ga nan kar a manta da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin. a samun ire-iren wannan magunguna akai-akai a duk lokacin da muka ɗora. Yawwa. Yawwa to kun gani? To kamar teaspoon kamar irin haka, in aka zuba teaspoon kamar haka ya isa. Yauwa, kullum ta Allah so ɗaya kar a sha da yawa domin kun aka sha da yawa abin zai iya zama towa kamar matsala ko kuma illa. Yawwa Sannan kuma sai a kawo ruwan shayi mai zafi. Wannan ba bai da zafi sosai dan dai in nuna muku amma mai zafi ake bukata Bayan an zuba shi haka, inda da wata leda duk zafin zafinsa inda da wata leda sai a ɗan ɗora a kai a ɗan rufe shi ma'ana duka duk abin da yake jikin maganin duk ya riga da ya fita sannan a sha. Allah Subhanahu wataala ya sa a dace sannan kuma ina godiya sosai da ba mu lokacin ku da kuka yi kuka kalla da kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa a kullum ta Allah. Muna godiya mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Duk wani wanda bai da lafiya Allah ba shi lafiya alfarma annabi da Alqur'ani. Mun gode sai mun haɗu a bidiyo ta gaba. in bar ku lafiya.